Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kuma ko'ina a kan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Fadar gwamnatin Amurka da ake kira White House ta bayyana cewa ta sa takunkumi ga mutane da kamfanoni 38 na kasar rasha amurka ta ce ta ɗauki wannan matakin ne biyo bayan mummunan ta biyo in gwamnatin ta rasha akan harkokin demokuraɗiyyar ƙasashen yammacin turai da ma sauran sassan duniya an fitar da wannan sanarwar ce a taron manema labarai da aka yi jiya juma'a a fadar ta white house inda sakatariyar yaɗa labarai ta fadar gwamnatin sarah hukabi sanders ta ce amma fa har yanzu amurka tana so ta yi aiki da ƙasar ta rasha ta ce abin da kawai muke fata shi ne ganin ƙasar ta rasha ta canza daukacin inta sanda ta ci gaba da cewa za mu ci gaba da tattaunawa domin ganin mun samu kyakkyawan dangantaka nan gaba takunkumin dai zai shafi fitaccen attajin nan mai ɗimbin tasiri a harkokin mulkin ƙasar da babban kamfanin sarrafa karafa sai kuma fitattun mutane da suke na hannun damar shugaba vladimir putin da wasu kamfanoni goma sha biyu da suke mallakan waɗannan mutanen ne da kuma wasu manyan-manyan jami'an ƙasar ta rasha su goma sha bakwai sai kuma kamfanin sarrafa makamai mallakan gwamnati da wasu bangarorin kamfanin sai bankin kasar waɗannan su ne takunkumin zai mayar da hankali a kansu lokacin waɗannan rukunin da wannan takunkumin zai shafa dai za a dakile harkokin dukkan kaddarorinsu da ke na amurka ne kana a hana mutanen da ke amurka yin harkan kasuwanci da su a jiya juma'a da yawan 'yan dokokin amurka da masana harkokin ƙasa da ƙasa suka ce sun yi na'am da wannan matakin suna cewa wannan abu ne da ya dace a ce an yi tuntuni shugaban amurka donald trump da gwamnatinsa sun faɗa jiya juma'a cewa ba fa amurka tana wani yakin cinikayya ko kasuwanci bane da ƙasar china duk da yake trump din ya yi barazanar karawa wani haraji na miliyan 100 akan kayayyakin ƙasar china da ake shigo da su a nan amurka yayin da ita ma kasar ta china ta ce a shirye take ta mayar da martani kai wannan fa shawara ce wanda sai ya samu amincewa na wakilan harkokin kasuwancin kasar amurka kana a fitar da shi ga baina jama'a domin su tofa albarkacin bakin su don haka ba wani abu da aka aiwatar tukunna in ji larry kudlow mai baiwa fadan gwamnatin ta amurka shawara akan harkokin tattalin arziki kudlow dai yana magana ne sakamakon karin damuwar da ake samu na musayar kalamai tsakanin fadan gwamnatocin kasashen biyu sai dai mai ba da shawaran ya ce sace fasahun da kasar ta china ta yi wa amurka ba abu ne da za a lamunta da shi ba domin satar fasahar amurka tamkar tana wasa ne da makomar amurka kudlo ya bayyana cewa shugaba trump da shugaba xi jinping suna da kyakkyawan dangantaka kuma yanzu haka tattaunawar da ake yi zai iya kawo ƙarshen dukkan waɗannan matsalolin da ake nema a fuskanta. sojojin siriya sun kai hari ta ƙasa da mata sama a kan garin da ke gabashin gauta inda ya rage ƙarƙashin 'yan tawaye kuma sun kashe akalla mutane 40 in ji masu sa ido a wannan yakin gidan talabijin na ƙasar ya nuno jiya juma'a yadda hayaƙi ke tashi daga sassa daban-daban na birnin dauma gari mafi girma a yankin na gauta rahotanni sun bayyana cewa sojojin sa kai ne suka auka ma garin inda nan ne ke da sauran 'yan tawayen jais islam da suke rike da shi wannan yakin ko ya biyo bayan da 'yan tawayen da ke gauta ne suka amince da su gitta arewa maso gabashin alepo ba da matsala ba a cikin satin ta gabata dai rasha ta ce kungiyar ta ja islam ta amince ta bar gauta inda dubun dubatan jama'ar kungiyar suke amma kuma kwaram sai gashi an samu matsala wajen kwashewar waɗannan mutane abinda rahotanni suka ce matsalar ko ya biyo bayan rarrabuwan kauna ne da aka samu game da kwashewar kungiyar nan mai sa ido da ke da babban ofishinta a birtaniya da ake kira sirin observatory for human rights ta ce cikin mutanen da aka kashe arba'in har da ƙananan yara takwas ƙungiyar ta ce harin da aka kai ta sama ba, mamaki jirgin ƙasar rashi ƙasar rashi ne ya kai shi domin an kai ire-iren waɗannan hare-haren a sassan birnin daban-daban labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ma'aikatan kiwon lafiya na falasɗinu sun ce sojojin isra'ila sun kashe falasɗinawa bakwai a jiya juma'a lokacin da dubban su suka taru a bakin iyakar isra'ila da gaza ma'aikatan kiwon lafiya ta kasar falastinu ta ce cikin waɗanda aka kashe ko har da wani ɗan shekaru goma sha shida kuma rahotanni sun bayyana cewa falastinawa ɗari hudu mm, da takwas ne aka ji rauni sakamakon wannan rikicin wannan dai ne ya kawo adadin falastinawa ashirin da bakwai da aka kashe tun daga makon jiya lokacin da aka fara wannan zanga-zangar a jiya juma'a dai lokacin zanga-zangar sojojin isra'ila sun harba hayakin nan mai sa kwalla har ma da harbi harbi da harsashin roba wanda daga bisani ma suka yi amfani da harsashi na kwarai domin ganin masu zanga-zangar ba samu damar tsallake shingen bakin iyakar ba domin kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Alan waka ka koma gida. Alan waka koma gida. to To daula barka da wannan lokaci ko ce barkan mu da safiya. Usman barkan mu da safiya ina kwanan mu. Lafiya lau kin sha kofi? Ah na sha kofi ko. Eh na ji murya ki ne can kasa. Yau gashi mun tashi yanayi eh. ya canja ba eh. kaman jiya ba da muka samu muka dan samu. Eh jiya jiya na ganki da doguwar riga da da dan hijabin ki dan karami hakan nan da doguwar riga ki ha kasa ah, ba ki sa riga sanyi ba. Yau kuma gashi an ci kayan sanyi. Yau ki sa ki gani. Ah, ki ga yadda za ku kare da shi da ke da su. Zama eh. sankarau kenan. To to saboda haka a lallaba a hankali da kayan sanyin na har a koma gida ah, yanzu bari mu shiga shafin gaishe-gaishe na majalisar mu ta a bari ya huce shafin facebook amma kafin sannan akwai taya murna da nake son dan mika guda biyu haka ah, na farko akwai muna taya mm. iyalan mai girma sarkin alkaliri murna auren ɗansu Muhammadu Malamu Gidado da kuma ko wanda yake aiki a hukumar custom da kuma amaryarsa zainab ahmad tijjani mabu wanda mm. aka daura a wancan mako da ya gabata Oh. eh muna taya su murnan wannan aure makon da ya gabata kin ga nawa ga wata kenan 31 kenan ko yau muna bakwai ga wata yau wato eh, yauwa to mm-hmm. wancan 31 ga wata kenan ranar asabar da ta wuce eh, aka daura auren mm. wanda kuma an daura ne a daura da ke jihar ku ta katsina a'a lalle eh. kam a jihar mu aka daura aure sosai kuwa Allah ya ba su zaman lafiya amin amin sannan kuma akwai wani shi ma taya murna din ne na iyalan marigayi alhaji rabi rabi'u zakari mai mm. kayan keke muna murnar ɗaurin auren 'ya'yansa uku da aka yi wanda aka ɗaura a layin william street da ke jos a ranar asabar ɗin da ta wuce da ta wuce wai in ka na fa wancan mm. makon ma mun samu ta eh, taya murna da yawa kuma an ɗaura aure ranar asabar eh, an auru an auru kan eh, to Allah ya sa a rike a kuma zauna lafiya a yi haƙuri da juna watan maris eh. kam watan aure ne an yi aure da yawa talatin da ɗaya ga wata sannan <laughs> amarya da ango kowa ya daraja kowa sai a zauna lafiya sannan a yi haƙuri mazan kuma ku kula da mata ba shi ne ai nace duk mu yi haƙuri ah, haka ne ah, kam aure ai haƙuri ne ah, rayuwar aure rayuwar zamantakewar aure haƙuri ne to Allah ya tabbatar da alheri to sai kuma in taya wani daban shi kuma murna na karuwa ce shi ya samu eh, shi kuma tun wancan makon da ya wuce aka yi suna kusan sati biyu da ke nan yanzu hmm. wanda sunan shi alhaji kabiru oro kauran na moda ya haifi yaro sannan aka sa ma yaro suna aliyu To. Yawwa to saboda haka muna taya su murna. Amin amin. Mm. Allah ya raya mm, mutanen ƙauren na moda. Amin. Zahar <laughs> um, eh, gari ne a eh, oh, Zamfara ne ba eh, Sokoto ba ko? Zamfara ne ƙauren na moda. Na ma san har gari har kwana a garin na yi. Allah sarki. Har kwana a garin na wurin kwana uku ma a garin. Ah, eh, kin san dan jarida da yawo dan jarida kam a ah, akwai yawo <laughs> kam sai dai in bata kama labari ya kullo ba in ya kama ya eh, har daji ko a kwana wallahi to Allah ya samu dace to bari in shiga sakonnin gaishe gaishen ah, sakon farko na shafin mu na abar ya huce na majalisar tamu ta Facebook shine zuwa ga Sha'aibu S Fada da kuma Salim Musa sai Prince Salim Lawal sai kuma Dallami Isufu da kuma abdullahi petit sai abdulaziz sani matari ko matari ne to allah ya sa na faɗa daidai sai hmm. yusuf y gero da kuma mm. gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga abdulmalik barau sai kuma adamu sule tela da usman tijjanawa sai awal alhassan da kuma arabiyu muhammad gidan madi sai nasiru abdullahi fawwa da amir m niyas gaisuwar fata alheri a ya huce zuwa ga suleiman Ai Kanti da Abbas Umar da kuma Hakibu Malam Saraji da Abbas Abubakar Lambo sai Mamuda Ya'u Majingini sai kuma Muhammad Sani gaisuwar fata alheri a ya huce zuwa ga Safiyanu Rabi'u Gora da kuma Umaru Dauda sai kuma Baba Gana Aliyu Nuciya Wucakal sai kuma Isa Muhammad da kmr na ga kwamarar ne yake sawa amma a hausance e adamu mun gadi sai shitu aliyu zango da kuma alhaji tijjani alhaji sai muhammad sanusi wagi sai gaso fata alherin abar ya huce a warkar karshe da ke hannuna zuwa ga abubakar a abubakar da muhammad salim da awal sale ahmad da ɗalibi maman taraba sai kuma sa'idu garba salisu sai rabi'u sale kwarare da kuma shamsu shaibu sai rukayya usman farji buwa sai haidar inuwa daga ƙarshe nathalias ayusas sai jumman obida Allah ya sa sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya to sai kuma in rufe da gaisuwar fatan alheri ta musamman ba daga shafin abar ya huce na majalisar tamu ba wannan gaisuwa za ta je ne zuwa ga bashar dahiru dan baccan da ke gomal a jihar jigawa a najeriya To Malam Usman sani da ƙoƙari. Yawwa. Sai fatan alherinmu na musamman na filinmu na abar ya huce zuwa ga Zamzam Abdul Fattah Salim Medical Center Katsina tare da Ahmad Yahaya Maraya da kuma Alhaji Abdullahi Cedi Kano wato apnan Furnitures tare da Bala S. A. Bali. Fatan alherinmu na a bari ya huce zuwa ga Hajiya Aisha mai wada Millennium Furnitures Katsina tare da Alhaji Musa S. A. Guroje. Fatan alherinmu na a bari ya huce zuwa ga Hauwa Faruk Bargazau Jalingo a jihar Taraba tare da kuma Tanko Boka Jalingo shima na jihar Taraba. Fatan alherinmu na a bari ya huce ya zuwa ga Honorable Veronica Alasan Sai kuma fatan alherinmu na ƙarshe na yau na filin a bari ya huce zuwa ga Hajiya Rakiya Alhassan Kano tare da awal Alhassan Kano da kuma Hajiya Aishatu Alhassan Kano. To da fatan sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya. mutane su zannan ka kun iso lafiya mutane na kwance kun ishe gashi zaune muhammadu ɗan. za kusa lafiya da a zo muna nan muna ci dan zannaba zannan ka zaure sai matasa samu dauki zancen zannan ka zaure in an wuce har daci sai a fito da duk ƴaƴanci a tsayar da su kyauta can kace motar lodi mai ba gwamnatin mamaki inda yana kan aiki in zan nake lissafi kafin yayi kure sai dai kyau ya yadda wace bautar Allah zanna yana son sallah sadaka yana iba illa kuma ya yi ne dan Allah ba domin adau zance la ilaha illallah kai zanna a bar yara halin zanna kai da ganin halin zanna ka san da halin amana ne ma'alan da ganin gidan zanna kai da ganin gidan zanna ka san da gidan sarauta ne kai da ganin adan zanna ma'alan da ganin adan zanna ka san da abun anuna ne da ganin kudin zanna da ganin kudin zanna ka san da na bawa fikun ne can na ji wasu yara suna neman su yi mai shigar kwance sai na ce su daina zanna abun sha'abarwa Allah dai sai na ce su daina tunda abun sakamar ishara ne wanda ya ji ala Allah za yi tafi na ta hankali kwance ya za a yi ne dai zanna to na ga kamar suna shan duka ya za a yi ne dai zanna to na ga dukan suna tsoron ka ya za a yi ne dai zanna na ga adan ka ya dau fuska ya za a yi ne dai zanna ya za a yi ne dai zanna ka bar su suna ta jin zancen ka ya za a yi ne dai zanna waɗansu ko sai cikin waken ka ya za a yi ne dai zanna Allah ne ya yi ka abe ka ranar nadin zanna ka zaure duk ayyuka an ba su ranar nadin zanna ka zaure har jakuna sun doka tsalle ranar nadin zanna ka zaure na gama ajata a zauna da bera ranar nadin zanna ka zaure can ga akuyoyi da kura sun zo na nadin zanna ka zaure. Ranar shiri aka kulla a zalla. Ranar nadin zanna ka zaure. Har nan kasar hannu na ka salla. Ranar nadin zanna ka zaure. Don an tara an zauna da juna. Ranar nadin zanna ka zaure. Sannan ci da shaya za a ga kowa. Ranar nadin zanna ka zaure. Duk jam'iyyu an ka kowa. Ranar nadin zanna ka zaure. Ya fito yana a gangare. naɗin zanna an ka zaure. Ya ce a ce ya gode ko. Ranar naɗin zanna an ka zaure. Suka ce muna a gaishe shi mu ma mun zo naɗi dan ka yi ka zaure. Lafiya rana girgije zanna Muhammad Ra'ufu kafa karfin su akan haka sun aje zanna. To ana an yi wa duniya zanna jigawa a can akwai zanna Katsina a can akwai zanna kanin dama ma akwai zanna. zariya ko akwai izanna a baucin ma akwai izanna a maiduguri akwai izanna a yobe a can akwai izanna sakkwata ma akwai izanna a zamfara ma akwai izanna da na kalli cikar mukamansu na duba irin shiga tasu na kalli yawan karatunsu na tashi na ce ka zauren nan su ne sun kai na naɗin zanna mai aiki ka zaura sun dace su ne sun kai na naɗin zanna dangaye ka zaura sun dace sun kai naɗin zanna mm ka zaura sun dace ne sun kai naɗin zanna malam ka zaura sun dace su ne sun kai naɗin to kafin mu shiga labari eh, a gurguje wani wata sanarwa ta shigo mun yanzu nan Allah kuwa ta oh. aure ce gobe kuma takwas ga wata ko? Eh gobe Lahadi. Gobe Lahadi takwas ga wata za a daura aure ranar Lahadi ne. To ga dai wannan na wani bawan Allah mai suna juma Salisu da amaryarsa Zainab Muhammad Inuwa wanda juma Salisu an fi saninsa da Danjuma FKD. To muna fatan Danjuma FKD da amaryarka Allah ya sa a yi a sa'a kuma Allah ba da zaman lafiya da zuri'a ta gari. To amin sun ma amin. Aiko akwai labari amma gaskiya eh. labarin fa ba da gani ba ne ba. To daga ina ne? Na cikin masoyanmu ne masu sauraron mu suka aika mana ta wasiƙan email. To yawwa yi kyau. a yi dama muna son su dinga aikowa. Ai ka san daman ka ce masu ai mm. ka gaji da labarin kullum ana ma. Kullum mu ake sara. Yawwa. Ba za mu ji an faɗi bare bare ba. To kana so yawwa a sari eh. bare bare. To eh. wannan labarin ku na bare bare ne wani mm. alƙalin babar bare ne. Mm. To Malam Usman kana ji? Ina jinki. Ina kai ka. wai wani alkali ne to me dai ya faru dai matar shi ta bata mashi rai da daddare mm. ka san dai tsakanin mata da miji sai Allah mm. to sai Allah kam ta bata mashi rai irin ya kwana dai da bacin rai din nan mm-hmm. ya mm. tashi da safe ya karya ma ya ki karyawa bai karya ba mm-hmm. ran maza ya ɓaci ran maza ya ɓaci ba ci abinci ba ya shirya ya tafi ofishin shi aka tafi kotu ofis ɗin alkali kenan to da ya je aka zauna aka yi komai za a fara shari'a to shari'a farko hmm. a ranan sai mai karanta shari'a sai ya fara karanta sai ce ran kai daɗe shari'a mu ta farko yau ita hmm. ce wani miji ne hmm. ya mari matar shi ya kauɗe ta da mari <laughs> ya kauɗe ta da mari kai da ba alkali an so so maka inda ke baka tsada a kotu yauwa to ai kuma baka ma sani ba to eh. ai shi alkalin an so so mashi inda ke mashi kaikayi to fa ina jin ai shi ma da ya samu sarara a daren jiya da ya yi mari ba za a samu adalci ba ina ga a kotun shine sai cewa hmm. a ba za a samu adalci ba kamar wannan kotun ba adalci hmm. ranar shine sai cewa ai wannan ma ba shari'a a kai eh. ya mara banza kenan ya mara bulus <laughs> to da jama'a karanto mana shari'a gaba ya ma gaba ta kenan ya ma gaba ta kenan kawai ya ce ya ci bulus wato mata ma kun hada ba saboda in kuka ci haza kai wato har wurin aiki sai an je an yi magana wallahi yayi fa <laughs> shi ban da ya manta abin a gida kawai ya tafi shi kawai ya fuska ina ina. wai da kika ce da kina labarin alƙali da kika tuna min wani mai tallar rake mm. shi yana tafa ne shi ma yana tallar rake eh. ya rake ya rake sai ya rage mai zaki ah, ah. Mm. sai alkali yana shari'a shi wundan da yake wuce ta baya wundan kotu ne kotu ne bai sani ba yana ta mm. kwalla ihu suna ji alkali sai ya ce kai wai dan kaza kazan ne a nan baya shi ma ya mm. mai da zagi ya ce dan kaza kazan ka ne mm. ya ce a'a ku shigo da shi to ba shari'a da me rake eh, mm. ana zagayowa da da me rake yana leƙuwa ya ga ashe shi a kotu ne yake to ya kawo kan shi sai kalla alƙali ya ce wai a karamu kalla dama kai na zaga <laughs> amma ni akwai sa rai <laughs> sai alkali a <laughs> yaro kakuru amma dai raken dan kakuru a bai sai da raken eh, eh, ba sai da raken wannan dan fulani ba sai da raken fulani wannan manomi ne <laughs> wai wai wai wai shine sai yake ce mishi wai ya kura ai in ba haka ba to ka zagi alkali ai sai gidan yaro kam sai gidan yaro kam nan take to bai sani ba to ki zama lokaci in ka dan tabo shi sai ka sha wuya shine ai eh, ah, daula da da son dora da wani labari amma saboda lokaci kuma mu dan samu mu dan sarara da waka bari mu hakura haka sai Allah ya kai mu wani makon zamu sake dawowa a madadin

karya da duk rukunanta ta warware duk zaranta ta zama iskar da in ta shigo komai ya je me ya kwanta ta zama kyauran da in ya rufe kowa ya kwanta ya huta ta zama inuwar da in ta zo ba wanda bai san shiganta ta zama lemar da ganganci bai sa ka zo karkashin ta zama kogon da ganganci bai sa a kusa a kwanta ta yaki hankali zauna a ka zama shugaba wanda al'umma sai ka kaunar ganin sa ka dauce gaskiya ka ajiye karya da karyayyakin ta soja wuta soja wuta aikin ya gama nan tun da sadiku ya soja wuta soja wuta na gaya muku sun cira kai tun da alhaji ya sun bazu soja wuta shi kasar mu tana kan jaruwa ah, soja wuta soja wuta shiyar arajinin ta'addan nan ta saman jirgi soja wuta ah, soja wuta soja wuta ya tabbata duniya ta yabba abin da ya ce ya bazu fa ah, soja wuta soja wuta wace zancen zaman banza lokacin girki a hura wuta soja wuta soja wuta wace da gwafa mu je harbi in ya harbo a sa ta wuta soja wuta soja wuta tafiyar mana ta

madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya. suna